سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله وإن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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وإن شر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم litinin shida ga watan ramadan hijira na da shekara dubu da da talatin da hudu wanda ya dace da sha biyar ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku za mu fassara ayoyi na tamanin da bakwai zuwa da 92 na suratul nisa'i insha Allah ta'ala wannan karatu wato darasin nan yana karantar da mu hukuncin hijira a zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam قال الله تعالى الله لا إله إلا هو الله لا أصدق من الله حديثا الله لا إله إلا هو الله باب أبن دي چنچن تابو تامو سفاتيش لا إلى يوم القيامة lallai Allah yana haɗa ku yana tattaro ku zuwa ranar tashin kiyama la raiba fihi babu kwanto game da zuwan wannan rana wa man asdaqu min Allah wa yafi Allah gaskiyan zance babu wanda ya fi Allah subhanahu wa ta'ala gaskiyar magana lalle Allah yana nan yana tattara ku a wuri guda saboda haduwa da za a yi a ranar tashin kiyama Allah ya samu cika da imani فما لكم في المنافقين فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن من ضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا bukhari da al'imam muslim da wasu malaman hadisi sun kawo labarin zaid bin sabit ya ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ila uhudin ya fita zuwa yakin uhudu a lokacin da ya tafi za a yi yakin uhudu raja'ana sun kharaju ma'a akwai munafikai waɗanda suka dare suka koma ba su bi annabi sallallahu alaihi wasallam an yi yakin nan tare da su ba rabuwan kan musulmai a wannan lokaci da aka tafi yakin uhudu ya kasance munafikai sun koma da kashi guda cikin uku na adadin sojoji da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da su wannan abu ya tada hankalin sahabban manzon Allah Zaid bin Sabit yace fa kana ashabu Rasulillah fihi firqatayn a wannan lokaci sai sahabban manzon Allah kansu ya rabu gida biyu firqatun taqulu naqtuluhum wa firqatun taqulu la bangare guda suna cewa ya kamata mu yaki waɗannan musulman da suka dare suka bar mu a irin wannan hali mawuyaci suna cewa su ma sun zama kafirai kashi guda suna cewa a'a ta ya za a yi ku da mutanen da suke an tabbata musulmai ne sun furta kalmar shahada saboda haka kan sahabbai ya rabu gida biyu wasu suna cewa ya kamata mu yaƙi waɗannan munafikai wasu kuma don suna cewa a basu saboda ai su ma musulmai ne shine Allah mazaukake saukar da wannan aya fama na munafiki a kai. zaid bin sabit ya ce don haka sai Allah ya saukar da aya yana yana fada ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam me ya same ku game da munafikai kuka kuka samu wato rabuwan kai gida biyu Allah ya saukar da wannan aya kullaha gaba dayanta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما الله يشي مصحبي إنها طيبة wannan gari na madina gari ne wato mai kyau mai albarka wa inna ha tanfi khabasa kama tanfi naru khabasa alfidda wannan gari na madina yana koran dattinsa kamar yadda wuta yake koran dattin azurfa saboda haka kar ma kawunan ku rabu a dalilin waɗannan munafikai kada ma ku damu annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da waɗannan munafikai a garin madina gashi an fita za a tafi yakin uhudu tsakanin cikin madina da dutsen uhudu da fi kilomita bakwai ba wurin babu nisa annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ya isa inda za a za a gwabza da kafirai sai ga munafikai sun dare sun tafi da kashi guda cikin uku na sojojin musulmai kaga kenan sun rage karfin musulmai wannan shi ne alamar tabbatar munafici saboda manufarsu ita ce Allah ya hallaka annabi da shi da sahabbansa dama ba musulman kwarai ba ne to waɗannan ragowar musulmai da suke tare da annabi su ne suke jayayya suka samu rabuwan kai waɗannan suna cewa mu yaƙi munafikan nan wato idan muka tashi yaƙi kar mu yaƙi kafirai kadai har da waɗannan munafikan wasu kuma suna cewa a basu ai musulmai shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da aya yana raba wato sabanin da ke tsakanin sahabbai game da waɗannan munafikai yana cewa wallahu arkasahum bima kasabu Allah ya riga ya riddantar da su a dalilin abin da suka aikata waɗannan munafikai sun zama murtaddai sun riga sun bar musulunci tun da riga sun bar musulunci magana ta gare babu hukuncin munafinci a kansu aturiduna an tahdu man adalla Allah shin kuna nufin za ku iya shiryar da wanda Allah ya batar wa man yudlilillahu falan tajida lahu sabila wanda Allah ya batar da shi ba ku iya sama masa wata hanya ta shiryar Allah Allah ya kare annabi sallallahu alaihi wasallam yace habbai ku daina jayayya akan waɗannan munafikai saboda wannan gari da kuke gani idan dai mutum munafiki ne ba zai ma iya zama sa ba idan mutum munafiki ne ba ma zai iya zama a garin madina ba ku kyale shi da garin garin zai kore shi wannan hadisin yana sahihu bukhari yana sahihu muslim wanda al-imam shaukani a littafin tafsirin safatul qadir mujallad na farko shafin 318 yake cewa hada asahhu ma ruwiya fi sababi nuzulil aya wannan shine mafi inganci labarai da aka samu game da dalilin saukan wannan aya ta suratun nisa'i akwai dalilai da yawa akwai labarai da suka tabbatar da dalilai da yawa wanda a dalilin su Allah ya saukar da waɗannan ayoyi amma wannan shine sababi mafi inganci shine wanda za ka same shi a sahihul bukhari uh, malamai hatta na tafsiri da dama sun raja'a akan abin da zaid bin sabi ne faɗa shine dalilin saukan waɗannan ayoyi kaga wannan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam, yana nuna cewa madina birni ne mai albarka madina birni ne mai albarka akwai hadisai da dama waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa sallam masu dangantaka da irin wannan wato kamar hadisin zaid bin sabit akwai hadisin abu hurairah waɗannan hadisai suna bayani akan falalan madina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce umirtu bi qaryatin an yi min umarni in yi hijira in koma wani gari kun ga kafin annabi ya bar makka ya yi hijira zuwa madina sai da allah ya nuna margarin da zai je sai da allah ya nuna masa a mafarki ga garin da zai je allah subhanahu wa ta'ala ya aiko umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan za ka yi hijira ka tafi madina amma yanda Allah ya nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam yace bi qaryatin ta'kulul qura Allah ya masa umarni ya hijira ya koma wata alƙarya da take cinye alƙariyu gari mai cinye garuruwa wannan shine uh, umarnin Allah ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka koma garin da yake cinye garuruwa ya suna kiransa yasri a zamanin jahiliya Wahiyar المدينة annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sunanta madina manzon Allah shi ya canza magarin suna daga yasrib zuwa almadina kantin nasa kama yan filkiru khabas wannan hadisin abu hurairah madina na koran mutanen banza kamar yadda wuta take koran dattin da yake cikin karfe. shi ma hadisin uh, abu huraira yana sahihul bukhari kamar hadisin sabit bin uh, zaid bin sabit hadisin uh, abu huraira yana sahihul bukhari kitabul Hajji babu fatul madina yana sahihul muslim kuma akwai hadisin jabir bin abdullah wanda shi ma yana nuna cewa madina tana da albarka jabir ya ba da labari ya yace inna arabiyan baya a rasulullah akwai wani balaraban kauye da ya taho yayi wa annabi mubaya'a alal islam ya musulunta to a waccan zamani na annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya musulunta to dole ne sai yayi hijira matukar ka musulunta dole sai ka bar garin da kake ka dawo madina sai ka dawo wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam jabir ya ce wannan ba kauyen da ya zo ya musulunta wajen manzon allah fa asaba al-arabiyya madina wannan balarabe ya samu canjin yanayin zama wato lokacin da ya zo madina yanayin ta bai karbe shi ba saboda haka ya kamu da rashin lafiya فأتى الأعرابي وأن بقوله يزوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أقلني بيعتي ka ɗauke min mu bayan na maka akan cewa na musulunta kuma zan zauna a garin nan a dai bar ni da musuluncin amma in zauna a garin mu bai san zama garin madina ya rasulullah ka ɗauke min mu bayan ta na zama a garin nan fa aba rasulullah jabir ya ce manzon Allah ya ki thumma ya sake dawowa fa qala aqinni bai'ati ya rasulullah ka ɗauke min mu bayan ta فأبى النبي صلى الله عليه وسلم يجي ثم جاءه يساك زوا فقال يجي أكلني بيعتي كأوكي من مبايعتا كيافي من فأبى النبي صلى الله عليه وسلم يجي ليسا مزان الله يجي دمي a wannan lokaci sharaɗin musuluncin ka shi ne hijira idan manzon Allah ya yarda masa kamar manzon Allah ya yarda kenan a saba ma Allah shi annabi sallallahu alaihi wasallam baya umarni da abin da ya danganci alfasha manzon Allah ba zai yi muku umarni ku saba ma Allah ba saboda haka manzon Allah ba zai taba yarda wannan mutumin ya aikata abin da zai taba wato uh, zai shafi ainihin sharadi na musuluncinsa ba da wannan ba kawai ya ga haka fa kharaja arabi ba kawai nan sai ya bar gari a sa da kanshi tunda shi dai ya zo ya nemi izini ba a bashi ba lokacin da ya bar gari sai manzon Allah ya ce innal madinata kalke lallai madina kalkiri kamar wutar makera ce kamar zuga zugi na makeri ne fi khabasaha wa yasna'u tibuha madina tana koran dattin da ke cikinta sannan alkhairin da yake cikinta kuma tana ƙara tsaftace shi wato garin madina mutumin banza bai da zama saboda haka wannan mutumi ya bar gari kaga ya nuna cewa ba mutumin kirki bane domin mutumin kirki bai iya kyamatar garin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mazan allah yake cewa an yi masa umarni ya yi hijira ya koma wani gari da yake cinye garuruwa yani takulu eh, qira abin nufi taqlibuhu malamai suna cewa abinda manzon Allah yake nufi da cewa madina tana cinye garuruwa wato abinda manzon Allah yake nufi shine madina tana rinjayar kowane gari a duniya wa kana bil akli anil galaba li'an al akhira galibu eh, eh, galibu ma yakunu ala al abinda yasa aka ce madina tana cinye garuruwa saboda akasari abin da aka yi amfani da shi ko da wato ta wajen cin akan yi amfani da al'akru da larabci a rinjayar da shi akan ashurbu kamar ana nufin rinjaya ana nufi don mutumin da ya zauna a madina idan dai headquarter musulunci yana madina to babu yadda za a yi wani gari ya ci nasara a wajen yaki a kan madina yana daga cikin fahimtar da malaman sunna su kai wannan hadisi kamar misali al-imam nawawi a sharhin hadisin yana cewa zakaru fi ma'anahu wajhaini ahaduhuma haza Fasara na farko da malamai suka yi mu maganar annabi da yake cewa madina na cinye garuruwa Fasara ta farko malamai sun ce ah, yaftahu ahlu halqira mutanen da suke zama a madina idan suka kai yaki to suna cin nasara fa ya akuluna amwalahum wa yasubuna zarari in dai aka ce maka an tada mayaka daga madina to idan suka zo gari babu shakka suna cin wannan gari da yaki su kwashe dukiyar wannan gari su kai garin su kai madina su kama ƴaƴan mutanen wannan gari sun zama bayi in dai aka ce ma sojoji an tada su ne daga madina to waɗannan sojoji suna da albarka na musamman abin da manzon Allah yake nufi kenan umirtu bi qaryatin ta'kulu qira an yi min umarni in koma wani gari wanda yake cinye garuruwa wato lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa izini ya yi hijira daga makka cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zaba masa inda zai koma inda zai koma din sai Allah ya sa garin Madina garin Madina kuma Allah ya masa wani albarka duk wanda ke zama a Madina to fa in ya kai yaƙi wani gari mutanen garin nan ba za su kai labari ba kaga taimako Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zaba mar inda zai yi hijira ya koma wuri ne mai albarka duk wanda ya nemi ya kansa mutum yana wannan gari ba zai ci nasara ba wannan hikima ce ta Allah shi yasa kake gani larabawa da yahudawa sun haɗa kai su yaƙi manzon Allah amma kuma duk da haka ba su ci nasara ba saboda yana garin Madina wannan ita ce fassara ta farko ya ji al'imamun nawawi ya ce fassara ta biyu ma'anar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi da cewa madina tana cinye garuruwa sai ya kawo fahimtar wani malami da ake kiransa ibnul munir daga cikin masana ilimin hadisi magabata yana cewa yuhtamalu an yakuna muradu bi akli bi galabatu fadliha ala fadli gairiha akwai malamai da suke fassara maganar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa madina tana cinye garuruwa sai suka fassara wannan magana da cewa idan ana maganar falala to babu gari da yake duniyan nan wanda falalansa ya kai madina wa ma'anahu annal fada'ila tabmahillu fi jambi azimi fadliha duk garin da za a kara shi a gefen madina wannan gari darajarsa bai kaiwa na madina wato komai darajarsa idan an kwatanta shi da madina sai ya zama to ba shi da kima hatta ta kadu ta kunu adaman ibn munir yana cewa malamai suna nufin abinda manzon Allah yake nufi da garin madina yana cinye garuruwa wato garin madina falalansa idan aka kara da falalan wani gari to wannan gari kamar yana kamar ma ba shi da falala ne gaba daya in dai za a kara gari da madina to babu wani gari a duniyan nan wanda yake da daraja a wajen Allah subhanahu wataala wannan ne tawilin da malami su kai ma wannan hadisi bayan ka duba fatul bari a mujalladi na shafi na 87 don haka malamai su kai sabani tsakanin makka da madina don ga musulmi waɗannan bigirori guda biyu garuruwa biyu makka madina babu shakka su ne garuruwa mafi daraja ga musulmi a nan a dalilin wannan hadisi malamai suka yi saɓani game da shin tsakanin makka da madina wai wanne ne ma garin da ya fi daraja ne a wajen allah subhanahu wa ta'ala ya'ani ikhtalafa ulama fi makka wal madina ayyuhuma afdal mutanen makka da mutanen kufa al'imamu shafi'i suna cewa makka ta fi daraja mafi yawan malamai ma gaba ɗaya suna cewa makka ta fi daraja daga cikinsu akwai al'imamu shafi'i cewa makka ta fi daraja amma sayyiduna umar yana cikin kulafa'ur rashidi da wasu sahabbai sannan imamu malik akasarin mazaunan madina su kuma suna cewa madina ta yi maka daraja saboda tattaro hujjoji ake idan an tattara hujjojin da suke nuna madina ta fi sai a kara su da hujjojin da suke nuna maka ta fi daraja daga cikin waɗanda ke da wannan fahimta akwai al'imamu malik in ka samu littafin muwatta musamman al'imamu malik ya ware babi saboda ya nuna maka falalan madina ya dinga koro hadisai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da bayaninsu saboda ya nuna maka in ana batun gari mai daraja babu garin da ya kai madina to malamai sun yi rubuce-rubuce babu shakka sabanin da aka yin nan ana cire bigire guda biyu idan ana maganar falalan madina akan makka akan cire ka'aba ana cire ka'aba daga garin makka sannan a duji sauran falalan da makka take da shi yani ma adal ka'aba fa hiya afdalu min al madina ittifaqa khilafan lil buqa allati dammat a'dha'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa hiya afdal hatta min al ka'aba idan aka ce za a dauki madina a kara da makka to ai madina akwai inda gawar manzon Allah take kwance ko to idan za a yi maganar falalan madina sai a ce to banda ba kabarin manzon Allah ba a magana da wani ana magana ne akan saura saura yankuna na madina hujja da ta nuna ta suna da wata falala hujja ta ayar alkur'ani ko ko hadisin manzon Allah idan za a yi magana akan maka sai a ce sai a cire ɗakin ka'aba inna awwala baitin wubi'a lin-nasi lallazi bi bakkata ana da ɗakin ka'aba domin wannan dama falalarsa sananniya ce sannan sai a yi magana game da falalar madina da makka kenan sai an waye kabarin manzon Allah daga madina makka kuma a cire ka'aba idan ko za a bar kowanne to ai kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam darajarsa ya ma dara daraja na ka'aba wato malamai sun yi maganganu da dama malamai sun yi maganganu da dama kamar misali littafin ashifa littafin ashifa littafin alkawiya akwai sharhinsa da simuriya in ka duba mujallar na uku shafin 531 bada'i'ul fawaid na ibnu qayyim al-jawziyya ya yi magana a kai a mujallar na uku shafi na dari shida da hamsin da biyar a turul muhtar mujallabi na biyu shafi na dari shida tamanin da takwas hatta manhul jalil littafin fiqihu sharhi na muktasar a mujallar da biyar shafi na dari hudu da tamanin da ɗaya da littafin al'imamu bahuti sharhu muntahal iradat musamman ibn al-qayyim al-jawziya ya ware bincike wanda yayi akan falala tsakanin makka da madina wala gari da yafi daraja ka duba zabul ma'ad mujallad na farko shafi na 56 yana ma da littafin da ya rubuta musamman saboda raba gardama tsakanin falalan makka da madina sunan littafin tafdilu makka ala madina haka nan al-imam suyuti shi ma yana da littafi da ya rubuta al-hujatul ah, mubina fil tafdil bayna makka wal madina wanda shi al-imam suyuti ya ya kasa rinjayar da gari guda akan gari guda saboda la'akari da kowace hujja sai ya bar abin kawai ga Allah subhanahu wa ta'ala wa in kana nasuhu tamilu ila tafdil al-madina ko da yake in ka karanta za ka fahimci yana dai dan karkatawa ga cewar madina ta fi daraja akwai ibn abdul barri a littafin sa tamhid da littafin al-istizkar da ma littafin ibn hasmi al-muhalla ibn hasmi ya yi magana muhimmin gaske a littafin al-muhalla game da bambancin falala da ke tsakanin makka da madina to don haka wannan hadisi yana daga cikin falala waɗanda suke nuna a darajar makka darajar madina an tafi za a yakin uhudu za a yakin uhudu manzon Allah ya fita da tare da sahabbai sai munafikai suka ware mutane sama da mutum ɗari uku suka koma kaga sun yi ba adadin musulmai illa gashi za a yaki sannan ga adadin musulmi ya rabu don haka musulmai hankalinsu ya tashi suka fusata suna cewa ya kamata yakin nan mu fara da waɗannan munafikan kafin mu hada da waɗancan kafirai sai wani sashi na musulmai suna cewa a'a a kyale su ai musulmai ne shine Allah subhanahu wata'ala ya saukar da wannan aya shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku daina ma sabani in dai kuna magana akan munafikai ne ai munafiki ba ya zama a garin Madina wato ku yi hakuri munafiki da kansa zai bar garin nan ba ma sai an yi fada da shi ba kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kwantar da hankalin sahabbai yana nuna musu cewa Madina tana da albarka munafiki bai iya zama a cikinta kuma wannan albarka na Madina yana tabbata har zuwa tashin kiyama yana tabbata har zuwa tashin kiyama don haka Madina take daga cikin wurare wadda ad ba zai samu damar shiga ba falala ce na Allah subhanahu wataala da ya zuba ma wannan gari to a littafin tafsiri na littafin al-Imam al-Khattabi yayi magana littafin tafsiri na al-Imam Shawkani yayi magana ya kawo bayanin al-Imam al-Khattabi al-Imam al-Khattabi yana daga cikin malamai manyan malamai na zamanin farko al-Imam Shawkani ya kawo bayanin cikin tafsirinsa haka kuma a littafin a sa na fiqhu sharhi na qulubul mara nailul awqa wato wannan littafi mujallal na takwas shafi na ya yayi maganar al al-khattabi da yake cewa kanatil hijratu farban fi awwal islam al-imam al-khattabi yana bayani cewa hijira a zamanin farko zamanin annabi muhammad hijira farin ne dole ne alaman aslama duk wanda ya musulunta dole sai ya yi hijira me dalili li qillatil muslimin bil madina saboda musulman da suke zaune a madina ba su da yawa musulman da suke zama a madina ba su da yawa wa hajatuhum ila al-ijtima sannan musulman da suke duniya gaba ɗaya suna da buƙatar haduwa a wuri guda wato annabi sallallahu alaihi wasallam yana so ya haɗa kan musulmai gaba ɗaya na ko ina a wuri guda saboda haka ya zama dole in ka musulunta ka bar garin ku ka zo madina wannan sharadi ne a zamanin farko al-imam al-khattabi yace falamma fataha Allah makka lokacin da Allah ya bawa annabi nasaran makka lokacin da makka ta zama birnin musulmai saboda makka ita ce kamar kwata na kafirai a wannan lokaci to daga lokacin da makka ta zama ta musulmai shikenan da fadar nasu fi dinillahi afwaja sai mutane daga sassan duniya zuwa suke suna karban addinin musulunci domin larabawa sun ɗauki makka a matsayin ma'auni na gane gaskiyar annabi muhammad domin sun yarda da garin makka kasancewar gari ne mai albarka sun tabbata akwai addu'ar annabi ibrahim alaihi a akan makka sannan sun tabbata duk azzalimi bai cin nasara da akan makka saboda haka lokacin da mazan Allah ya fito yana wa'azi suna dardar suna tunani anya ku gaskiya ne larabawa da suke kewaye da makka sun sa ido da yawa sun ki musulunta saboda suna so su ga ƙarshen al'amarin mutanen makka suna nan kuwa sai suka ga mutanen makka sun kori mazan Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar gari to wannan sai da ta samu shakka a zukatansu to daga lokacin da makka ta fada hannun musulmai daga wannan lokaci kuma suka samu tabbacin lallai da'awar manzon Allah da awaci ta gaskiya saboda babu yanda za a yi azalimi ya samu nasara akan garin makka daga wannan lokaci aka dinga shigowa musulunci fasakafa farbul hijrati ila madina daga wannan lokaci sai Allah ya soke farillan hijira zuwa madina tun da dama duniyar ta karɓi musulunci to wannan hijira na cewar a dawo madina a ƙara ma garin karfi wannan hijiran kuma ba ta da ma'ana dama hikima ce ta Allah na ƙara karfi tara karfin musulmi a wuri guda wannan hikima ita ta sa Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta hijira zuwa madina Allah ya samu gane don haka duk wanda ya musulunta idan bai yi hijira ba musuluncinsa da kasashe ne Uh, ibnu hajar al-asqalani a littafin fathul bari mujallar na farko shafi ɗari biyar da tis'in da hudu ya ce wakalatin hikima aizan kuma sannan wannan hijira da aka wajabta wa mutane akwai wata hikima da take tare da ita fi wujubul hijira ala man aslama idan ka musulunta aka ce kai hijira daga ƙauyen ku ka dawo madina kaga an taimake ka liyaslama min azaman yu'zihi min al-kufar ka kubuta daga cutarwan kafirai na wannan gari saboda ka'ida ce a wancan zamani na farko kanu yu'azzibuna man aslama minhu suna yin azaba ga duk wanda ya karba addinin musulunci ila an yarji'a addinin sai yayi ridda duk wanda ya musulunta a ko ina yake to za a yi za a yi masa azaba a kuntata mar a gallaza masa sai an tabbata ya bar musulunci saboda haka sai Allah ya kawo mafita ga musulmai in ka musulunta dole ka bar garin ku ka zo Madina ka duba ahkamul Qur'an da tafin Ibn al-Arabi a mujallal na farko shafin 594 Ibn al-Arabi ya kawo dalilai da dama waɗanda aka samu na hadisai dalilan da suka sa Allah yake faɗa da sahabban annabi Muhammad domin wannan aya da muka karanta Allah yana tsawatarwa ne da sahabban manzon Allah yana musu faɗa ma lakum fil munafiqina fi'atayn me yasa me ku me yasa har kawunan ku suka rabu game da halin munafikai dinnan kaga faɗa Allah yake wa sahabbai الإمام الشوكاني التفسير سا فتح الكثير المجلد الفرقوشة في دريق كدهو مشاتفت yana cewa hasiluhu al-inkaru ala al-mukhatabin ainihi abinda ayar take karantar da mu Allah yana faɗa ga sahabban annabi Muhammad Allah yana tsawatarwa ga sahabban manzon Allah an yakuna lahum shay'un yujibu ikhtilafahum bai kamata a ce an samu wani abu a dalilin munafiki har kan sahabban manzon Allah ya rabu ba wato Allah yana tsawatar masahabbai bai kamata a dalilin munafikai a samu rabuwan kai tsakaninku ba domin su munafikai din nan Allah madaukake ya ce wallahu arkasahum bima kasabu Allah ya riga ya mayar da su kafirai a dalilin abin da suka aikata Allah ya riga ya ɓace imanin su a dalilin abin da suka aikata kaga kenan wannan abin da suka aikata ya fitar da aqidar su a fili to akwai malamai kamar misali Ibn Jarir da ya kawo fahimta da dama na malamai a dalilin saukan waɗannan ayoyi akwai malaman da suke cewa waɗannan ayoyi sun sako ga annabi ne ikhtilafin kana baina ashabi rasulillahi qaumin kanu qadimul madina min makka akwai wasu mutane ne daga makka da suka tashi suka zo madina wasu mutane suka zo madina wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa azharu lil muslimina annahum muslimun suka nuna wa musulmai cewa sun musulmai ne sun musulunta sun maraja'u ila makka sannan suka koma makka wa abharu lahum shirka suka nuna wa kafirai shirka kaga kenan su kai ne sun zo madina suka nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam su musulmai ne sun koma makka suka zauna da kafirai kaga sun saba ka'ida ta musulunta a wannan lokaci don in ka musulunta dole sai ka bar garin ibn jarir ya ce don haka da Allah madaukaki yake wa sahabbai tsawatarwa fama lakum fil munafiqina fi'atay abinda Allah yake nufi ma sha'anukum ayyuhal mu'minun me ya same ku ya ku masu imani fi ahlin nifaqi fi'atayn mukhtalifatayn game da waɗannan munafikai har kawunan ku suka rabu gida biyu wallahu mun bima kasab Allah ya riga ya mayar da su baya a dalilin abin da suka aikata wato wallahu raddahum ila ahkami ahli shirki Allah ya riga ya mayar da waɗannan munafikai sun koma kan hukuncin kafirai fi ibahati jima'ihim wa sabyi zarari saboda Allah ya halatta kansu a dalilin abin da suka aikata Allah subhanahu wata'ala yake waddu law takfurun waddu law takfurun kama kafaru fatakuna sawa'a fala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, سبحانه وتعالى takfurun wadda zan muna fi kai burinsu soyayyarsu sha'awarsu ita ce kuma ku yi ridda kuma ku kafirci waddu lau takfurun suna so a ce kuma kun kafirci ina ma a ce musulmai sun kafurta kama kafaru yadda su suka kafirce fata ku nuna sawa'an sai ku zama daya ku zama daidai saboda haka Allah ya saukar da doka fala tattakhizu minhum awliya kada ku riki wasu majibanta daga cikin waɗannan munafikai hatta yuhajiru fi sabilillah sai sun yi hijira saboda wannan hijira dole ne sharadi ne game da musuluntar ka a wannan lokaci shi yake raba tsakanin munafiki da mai imani idan dai sun ƙi yin hijira to waɗannan sun tabbata kafirai ne shi yasa Allah yake wallahu arkasahum bima kasabu Allah ya riga ya mayar da su hukuncin kafirai a dalilin abin da suka aikata don haka idan sun ƙi hijira fi sabilillahi fa in tawallaw in suka juya baya fa kuna da damar kama su a ko'ina waqtuluhum ku yaƙe su haitu wajadtumuhu duk inda kuka same su wala tattakhizu minhum waliyan wala nasira kada ku riki masoyi cikin waɗannan mutane kuma kar ku nemi mai taimako daga cikin su saboda ba musulman gaskiya bane musulmin gaskiya ba zai kyale wani abu ya cutar da annabi Muhammad ba kun ga Allah yana yin faɗa. yana kariya ga manzon shi kamar yadda ya zo cikin tafsirin almanar a mujallar na biyar shafin ɗari biyu da sittin da uku cewa fala tattakhidhu minhum ansaran liyansurukum ala al-mushrikin hatta yuhajiru wa yattakhidhu bikum kar ku yadda ku riki waɗannan munafikai waɗanda suka ce su musulmai ne amma su yi kaura sun dawo madina ba kar ku rike su a matsayin masoya لأن المؤمن الصادق لا يدع النبي ومن معه من المؤمنين قربة للخطر mumini na gaskiya ba sai taɓa kyale manzon Allah ya fada cikin haɗari ba a rayuwarsa manzon Allah yana madina yana bukatar taimako na mutane waɗanda za su bawa addini kariya su bawa yan uwa musulmai kariya addini yayi karfi sai wannan munafuki yake yin hijira ya koma madina saboda taimako ga annabi sallallahu alaihi wasallam babu shakka wannan yana nuna cewa imanin sa daga ne fatarkul hijrati al qudra alaiha mutum ya ki yin hijira duk da cewa yana iya yin ta a wannan lokaci dalilun ala nifaqi ulaika al fihi dalili ne da ke nuna cewa waɗannan mutane da sahabbai suka samu sabanin fahimta a kansu ba mutanen kwarai bane sahabbai suna jayayya akan waɗannan munafikai Eh, waɗannan munafikai ba su tare da annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake fito da maganar a fili waɗannan ba masu imani bane masu imani ba za su kyale manzon Allah ya fada cikin hadari ba saboda haka kafirai إلا الذين يصلون إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو حسرت صدورهم فاقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا دعما أولنا لوكتي النبي صلى الله عليه وسلم كافرين kashi biyu ne daga wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta takarda ta yarjejeniyar zaman lafiya da su an yi alkawarin zaman lafiya sai kuma kafiran da ba ya alkawarin zaman lafiya da su ba to sai ga wasu munafikai kuma waɗanda suka rabu da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗanda Allah madaukaki ya hukunta ridda a kansu to waɗannan mutane munafikai da Allah madaukaki ya hukunta ridda a kansu Allah yana cewa duk inda kuka tarar da su kuna da damar yakansu saboda waɗannan ba 'yan uwanku bane sharadi na musulunta bai cika ba a gurinsu ashe kaga ka'ida ne mutum ya yi hijira a wannan lokaci kafin musuluncin sai ya tafi wajen Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa illal ladina yasluna ila qaumin bainakum wa bainahum misaq daga cikin waɗannan munafikai sai dai waɗanda suka samu damar isa ga wata jama'a idan suka haɗu da wata jama'a wata al'umma wacce akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninku da ita biljiwa wal hilfi idan munafikan nan suka koma suka haɗe da wani gari mutanen wannan gari kuwa dama annabi ya rubuta alkawari na zaman lafiya tsakaninsa da su to kaga kenan su ma waɗannan munafikai a dalilin rabawa jikin waɗanda manzon Allah ya yi alkawarin zaman lafiya da su to su ma sun ci albarkacin wannan zaman lafiya fala taqtuluhum lima bainakum wa bainahum ahdun wa misaku kar ku kashe su in kun tarar da su kar ku yaƙe su saboda ai suna tare da wani wanda kuka yi alkawarin zaman lafiya da shi fa inna ahda yashmaluhum alkawarin zaman lafiya ya shafe su suma alkawarin zaman lafiya ya shafe su suma wato kenan idan waɗannan munafikai suka koma suka raba jikin wata al'ummar da annabi ya yi alkawarin zaman lafiya da su babu yaƙi to shi kenan su ma ba za a yaƙe su ba ana cewa wato akwai kabilar da ake kira su banu mudlij banu mudlij din nan suna daga cikin jama'ar da suka yi wa manzon Allah wannan bore wannan tawaye waɗanda Allah ya saukar da ayoyin nan akan saboda haka tunda akwai alkawarin zaman lafiya tsakanin annabi da Qurayshawa mutanen makka banu mutlik suka raba wajen mutanen makka saboda haka su ma alkawarin zaman lafiyar nan sai ya zama ya shafe su Shi ne Allah subhanahu wataala ce ko kuma auja'ukum hasirat sudurukum hasirat sudurukum ko ko su waɗannan munafikai su dawo gare ku in suka zo wajen ku zukatansu na cikin kunci an yi katilukum aw yukatilukum ba sa son yaki da ku ba sa son yaki da jama'a su kafirai idan waɗannan munafikai suka zo wajen ba su san su ba ku haɗin kai a tafiya yaƙi ba su san su ba ma ƴan uwansu can kafirai su yaƙe ku shi ne abin da ake nufi da hasirat suduruhum bawaqat suduruhum an al-qital ba sa son su tafi yaki zukatan su na cikin kunci ba su son su taimaka ma annabi wajen yaƙi sannan ba su son su taimaka ma kafirai can ƴan uwansu kuma wajen yaƙi. shine Allah subhanahu wataala ya ce idan waɗannan munafikai suka zo muku da alkawarin ba za su yaƙe ku ba ba za su bada haɗin kai ga wasu kafirai su yaƙe ku ba ya'ani amsa ku anhu to wannan sai ku kyale su walau sha Allahu la sallatahum alaikum ku kyale su akan wannan hali inda Allah ya ga dama da ya dora ku akan su da ya dora su akan ku falakata da sun yaƙe ku wato Allah subhanahu wa ta'ala shine wanda ya ga dama ya raunata zukatan waɗannan munafikai saboda haka in sun taho gare ku sun ce mu muna son mu yi yarjejeniya za mu zauna lafiya da ku za mu zauna lafiya da kafirai ba za mu ba ma kowa haɗin kai ba ta wajen yaƙi shine Allah ya ce to ku yarda a zauna haka ɗin da waɗannan munafikai ba za a yaƙe su ba tunda sun yi sharadin cewa ba za su yaƙi musulmai ba kuma ba za su ba da haɗin kai makafirai su yaƙi manzon Allah fa in i'tazalukum Allah subhanahu wa ta'ala ya ce idan suka ƙaudace mu fa lam yuqatilukum su ku ba wa alqaw ilaykum salama suka jefa muku salama wato sun yarda a zauna lafiya tsakanin mu na munafikan nan da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ja'ala Allah lakum alaihim sabila to Allah bai saka muku wata hanya wata damar yakan waɗannan munafikan ba kaga kenan munafikai suna nan nau'i nau'i waɗanda manzon Allah ya zamani da su saboda a wannan lokaci dokan da Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam shine za ku yaƙi kafirai amma sharaɗin yakin da yuqatilunakum waɗanda suka yaƙe ku kawai kamar yadda ya zo a suratul baqara aya ta 190 yaƙi da za a yi da kafirai waɗanda suka yaƙi musulmai ne saboda haka kafirin da bai yaki musulmi ba babu hali musulmi ya auka masa da yaki wannan lokaci dokar da take aiki kenan shi yasa Allah ya ce wala ta'tadu wala ta'tadu wa qatilu fi sabilillahi allazina yuqatilunakum wala ta'tadu wannan lokaci dokan da Allah ya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaki kafirai da suka yake shi da su yake shi ba ya kyale su shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce satajiduna akharina yuriduna an ya'malu alladhina yashruna ila qaumin bainakum wa bainahum mithaqu law ja'ukum حسرت صدورهم أو يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء فسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمروكم أو ويأمروا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتذروكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث سمعتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا subhanahu wa ta'ala yace satajiduna akharin za ku samu kuma wasu daban nau'in munafikai din nan wasu kuma daga cikin nau'in waɗannan munafikai yuriduna an ya'malukum suna son su yi aminci da ku wato su zauna lafiya da ku wa ya'malu qawmuhum kuma su zauna lafiya da mutanensu akwai nau'in waɗannan munafikai Allah yake gaya mu annabi sallallahu alaihi wasallam munafikan da suke son a zauna lafiya da musulmai a zauna lafiya da kafirai yaya za a yi kenan fa na lakum islam in sun zo wajen ku su su musulmai ne wa yusfiruna na al-kufra in sun je wurin kafirai su nuna musu su kafirai li ya'malu min kilal ne saboda su tsira daga sassa guda biyu nan. waɗannan su ne eh, kabilun da suke yanke tihama akwai larabawa da suke yankin tihama su ne waɗanda suke da wannan siffa a zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul amana min rasulillah sun nemi amana wajen manzon allah li ya'manu inda ku saboda su tsira idan suka nemi amana wajen annabi kaga babu wani musulmi da zai fada musu da yaki wa inda qaumihim sannan suka je wajen jama'ansu suka nemi amana wajen Qurayshawa da Larabawa saboda haka ya zama sun zauna lafiya da Annabi sun zauna lafiya da kafirai wannan wani nau'i ne na munafikai Allah subhanahu wata'ala ya ce kullama rutu ila fitnati urkitu fiha duk sa'ilin da aka mayar da su ga kafirci urkitu fiha sai su nutse a cikin ta kenan duk wanda ya zama yana da fuska biyu to halaka gare shi ba ta da wahala halaka gare shi ba ta da wahala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in lam ya'tazilukum in waɗannan nau'in munafikai ba su nisance ku ba wa yulqu ilaykum salama ba su jefa muku wato alamar eh, neman zaman lafiya tsakanin ku da su ba wa yakufu aydiyahum ba su kame hannuwansu ba idan aka ce mutum yana da fuska biyu to waɗannan babu amana tare da su shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa khuzuhum duk inda kuka same su ku kama waqtuluhum ku yake su haitu muku. duk inda kuka haɗu da su wa ulaikum ja'alna lakum alaihim sultanan mubina wannan nau'in munafikan mun saka muku hujja mabayyaniya akan cewa munafikai ne kafirai ne ba wato masu imanin gaskiya ba saboda haka kuna da damar ku yake su me Allah ya ce a gaba وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنا ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن دينكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin hukunci tsakanin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da munafikai waɗanda suka ki yin hijira su dawo madina su zauna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam da irin hukuncin da aka nuna a kansu cewa waɗannan ba musulmai bane saboda haka akwai damar a yake su tun da Allah ya faɗi haka nan da nan sai Allah ya jawo hankali game da kisan musulmi da gangan nan da nan saboda idan ana magana akan a yaƙi munafiki to babu shakka ba abin mamaki bane a yaƙi ma musulmi kwarai saboda shi munafiki ai musulmi ne ko munafiki musulmi ne addinin ku guda illa kawai abin da ya bambanta ku zukata ne to akwai haɗari ta wajen yakan waɗancan munafikai waɗancan sun riga sun ware shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake cewa fa in lam ya'taziluku saboda a wancan lokaci munafikan da ake magana a kansu munafikai ne waɗanda ba su yi ƙaura sun dawo madina ba saboda haka an riga an san ga inda suke Allah ya sa mun gaji. kuma bayan kamar yadda al-Imam Shawkani ya kawo maganar a cikin littafinsa Nailul Awtar maganar al-Imam al a lokacin da Makka ta zama birnin musulmai Allah subhanahu wa ta'ala ya soke wannan hukunci na yin hijira daga wani gari a zo Madina saboda haka kenan waɗannan ayoyin da suke magana akan wannan nau'in munafikai da za a yake su magana ta riga ta kare an gama dangane da su shi yasa Allah subhanahu wataala nan take ya kawo magana akan kisan musulmi nan take Allah madaukaki ya magana akan kisan musulmi wa ma kana li mu'minin baya taba zama halal ga mutum mai imani an ya katula mu'mina ya kashe wani mutum mai imani illa khata'an sai dai ta halin kuskure kaga kenan Allah yana jan hankalin mu Allah subhanahu wa ta'ala yana jan hankalin mu mu mai da hankali mu yi kada a samu musulmi ya kashe musulmi sai ta hanyar kuskure wa man qatala mu'minan khata'an wanda ya kashe mu'mini ta hanyar kuskure kuwa to ga hukuncinsa fa tahriru raqabatin mu'mina zai yanta baiwa mu'mina zai yanta baiwa mu'mina tunda Allah ya ayyana ta yace mu'mina kuma ya ce baiwa ala tujzi ugayruha in mutum ya yanta wani bawa kaga kenan bai inganta ba Allah ya riga ya ayyana waye za a yanta a dalilin kafaran wannan kisa baiwa mumina wadiyatun musallamatun ila ahlihi na biyu za a ba da diya diya sun wanda za a mika shi ila ne ga dangin wanda aka kashe idan an kashe musulmi a halin kuskure na ɗaya akwai kafara shine yanta baiwa na biyu akwai kuma biyan diya musallama ila ahliha illa an yasaddaku shine sai Allah ya ce sai dai fa idan dangin mamaci sun yi sadaka sai dai fa idan dangin mamaci sun yafi illa an ku sai dai in sun yafi idan sun ce sun yafe wannan diyar ba za ta jibu kenan bai waje ba ba. fa in kana min qaumin aduwwin lakum ga bayani na biyu idan wannan mutumin da aka kashe a halin kuskure mutumin da aka kashe a halin kuskure yana daga bangaren abokan gaban musulmai wa huwa mu'min amma kuma shi mumini ne yana gefen abokan gaban musulmi amma kuma shi mumini ne wannan yana nuna maka kenan ana iya samun mumini a cikin kafirai abin Allah subhanahu wa ta'ala yace fa in kana min qaumin aduwwin lakum wa huwa mu'min duk da haka saka hariru rakabatin sai an yanta baiwa mu'minati sai an yanta baiwa mu'mina wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaq idan kuwa ya kasance shi wanda aka kashe din yana cikin jama'an da akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninku da su akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninku da su ashe ba musulmai bane ko domin kafirai ne ake alkawarin zaman lafiya da su tsakanin musulmi da su fa in kana alqatilu awliya'uhu ahlu zimmatin aw hudra abinda ake nufi idan ya zama an kashe kafiri wannan kafiri da aka kashe a halin kuskure akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da musulmai don haka an kashe a kafiri ɗayan biyu imma ahlul zimma au ahlul hudna ahlul zimma shine wanda yake karkashin mulkin musulmai waɗanda ake kiransu kuma ahlul hudna su ne waɗanda ya zama an yi alkawari na zaman lafiya tsakaninsu da musulmai falahum diyatu diyatu qatilihim kenan dole za a ba su diya su ma fa in kana mu'minan idan musulmi ne fa diyatun kamila za a ba da cikakken diya saboda shi musulmi ana ba da diyyarsa cikakke waka da in kana kafirin aidan inda qa'ifatin min ulama lakin al-mashhur idan kafiri ne fa za a ba da rabin diyya na musulmi wanda shi ne bayanin da ya zo cikin majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallad 24 34 shafi na 171 fa musallamatun ila ahali za a ɗauki diya a miƙa ta ga danginsa wa tahriru raqabatin mu'mina kuma za a yanta baiwa mu'mina faman lam yajid wanda bai samu halin yanta baiwa ba fa siyamu shahrayn mutatabi'ain zai yi azumin watanni guda biyu a jere taubatan min Allah saboda komawa ga Allah saboda fatan Allah ya karɓi tubansa wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance masani Allah ya kasance mai hikima da ya tsara wannan doka nan akwai matsaloli matsala ta farko Allah su to idan akwai alkawarin zama lafiya tsakanin ku musulmai da 'yan uwansa sai aka samu wani ya kashe kafiri a halin kuskure to sai ya biya diyar wannan kafiri kuma sai ya yi kafara abinda Allah ya faɗa kenan a wannan aya a karara kuma nan abin da ya kamata mu sani shine menene alkawarin zaman lafiya din wanda Allah yake faɗa anan wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaq in ya kasance a tsakaninku da mutanansa akwai alkawari da aka kulla na zaman lafiya alkawari da aka kulla na zaman lafiya shine aqdun bainal musulmi wal kufar ala tarkil qital an yarjejeniya tsakanin musulmai da kafirai ba za a yaki juna ba wato hum ahlul baladin muta'aqad ma'ahu sun yarda za su zauna a ƙasa guda sun yi alkawari ba za su yaƙi juna ba waɗannan kafirai su ake kira kafirin da aka yi wannan alkawari shi ake kira al-mu'ahad kafirin da aka yi alkawarin zaman lafiya da shi Shi ne abin da Allah yake nufi da cewa bai bainakum wa kuma misaq in ka duba littafin al-mubdi fi sharh al-muqni a mujallar na uku shafi na ɗari uku da goma sha uku da kashafin kina mujallar na uku shafi na ɗari ɗaya abinda musulunci ya tsara abinda musulunci ya tsara saboda adalcin addinin musulunci al-aslu fil aman ma ya ataqiduhu al-kafiru la ma ya ataqiduhu al-muslim asali game da amana ana duba fahimtar kafiri ne ba fahimtar musulmi ba fahimtar kafiri ake dubawa ba fahimtar musulmi ba saboda haka kafirai da muke zaune da yanzu da su akwai alkawari tsakaninmu da su zaman lafiya ko babu idan ka ce babu shi kafiri ya yarda akwai alkawarin zaman lafiya shari'ar musulunci ba ta aiki da ka shari'ar musulunci tana aiki ne da fahimtar kafirin shin kafirin yana da fahimtar akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninka da shi idan yana da wannan fahimta to babu shakka akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninka da wannan kafi wannan shi ne abin da malaman musulunci suka bayyana a littafan da na kirga bi anna al-ibra fil aman bima fahimahu al-kafir abinda ake la'akari da shi game da alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmai da kafirai shine fahimtar kafirin ba fahimtar musulmi ba saboda adalcin musulunci domin kada a yaudare shi idan kafiri yana da fahimtar akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninka da shi to wannan alkawari akwai ko da babu abin da shari'a ta nuna gida, ko da babu alkawarin in fahimtar kafiri shine akwai alkawarin zaman akwai yarjejeniyar zaman lafiya tsakaninka da shi to Allah yana aiki ne da abin da kafirin nan ya fahimta ka duba bayanin al-Imam Mirdawi a littafin Kitabul Isa mujallad biyu da biyar. malamin yana cewa ina ita kadahul kafiru amana idan kafiri ya kudurta cewa akwai amana tsakaninsa da musulmi rudda ila ma'amalihi wujuban dole ne a mayar da kafirin nan ga ainihin abin da yake fahimta na amana idan dai kafiri yana da fahimtar akwai amana tsakaninsa da musulmi to babu shakka shari'a tana la'akari da akwai amana din tsakaninsa da musulmi Walam lam yajuz qatluhu kashe wannan kafiri haramun wa kaza hukmu nabairihi haka yan uwansa waɗanda suke kasa guda ɗaya da shi al-imam ahmad bin hanbal idza ushira ilayhi bi shay'in ghayr al-aman yana cewa da za a yi makafiri da ishara da wani abu wanda ba ainihin amana ba ce ba alkawarin zaman lafiya aka kulla da shi ba amma aka yi masa ishara da wannan abin fazannahu amana sai shi kafirin ya ɗauka wannan abin da aka yi masa ishara da shi ai ana nuna cewar an kulla amanar zaman lafiya ne da shi al-imamu ahmad bin hanbal yace ce to tunda kafirin fahimtarsa wannan ishara da aka yi masa akan amana ce fa huwa amanu ya zama amana da ko da a ce wannan abin ba amana bane shi yasa al-Imam Ahmad yace wa kullu shay'in yara al ind annahu amanun fa huwa aman duk wani abu da kafiri yayi tamanin a dalilin sa amana na tsakanin shi da musulmi to babu shakka amana ce tsakanin sa da musulmi yaya za ka yi da wannan kafiri ya zama babu amana sai an tabbatar masa a fili babu amana tsakanin musulmi da shi amma matukar ba a tabbatar ba wannan amana tana nan tsakanin musulmi haka shekul islam ya faɗa littafin bayanu dalil yana cewa ja'ati sunna bi anna kullama fahima al-kafiru annahu amanun kana amana duk abin da kafiri ya fahimta cewa wannan abin amana ce aka bashi ya tabbata amana li Allah ya kuna makhdu'an me yasa shari'a ta yi wannan hukunci saboda kada a yaudari kafiri musulunci addini da Allah ya gina shi akan adalci kada a yaudari kafiri wannan dalili yasa aka ce idan kafiri yana da fahimtar akwai amana tsakaninsa da musulmi to shari'a tana aiki da fahimtar wannan kafiri akwai amana din tsakaninsa da musulmi ka duba littafin ibn qudama al-mughni kitabul jihad mujallal na tara shafin ɗari da tis'in da biyar ibn qudama ce, wa jumlatu a dunkule illa al-amana idza u'tiya ahlal harbi idan kafirai da aka sani a da ana yaƙi da su yanzu sai aka ce akwai zaman lafiya tsakaninmu da ku da zaran kafiri ya fahimci yanzu rayuwar da ake yi da shi sabanin ta dace ibnu kudama ya ce haruma haramun ne kisan wannan kafirin daga wannan lokaci saboda yana da fahimtar akwai amana tsakaninsa da musulmi wa maluhum wa ta'arrubu haka nan dukiyar wannan kafiri haramun ne a taba haka nan yin cikas ga rayuwarsa ma haramun ne wa yasihhu min kulli muslim ita amana ba sai an yi ƙuri'a duk ƙasa guda ba sai duk ƙasa guda sun yi ƙuri'a kafin nan ake ba kafirai amana ba mutum ɗaya yana iya ba kafiran ƙasa guda dukkan su amana abinda shari'ar musulunci ta hukunta kenan matukar wannan mutumin musulmi ne baragagge ne mai hankali ne muhtarin zakaran kana abubuwansa shin namiji ne ko mace ko da mace ce ta ce ta ba ma kafirizam amana to magana ta gari abinda shari'ar musulunci ta hukunta kenan haruma qatluhu matukar an ba su amana su kisan su haramu ne wannan ita ce fahimtar al-Imam Sauri al-Imam al-Auza'i al-Imam Shafi'i al-Ishaq bin Rahawai ibn al-Qasim ibn Qudama yace wa aktsaru ahli ilmi akasarin malaman sunna suna cewa da a ce a garin nan musulmi daya zai ce na ba makafiran ƙauyen nan damar su zo a yi mu'amala su wannan amana ta shafi duk musulmin garin nan saboda hakkin musulmi daidai yake a wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan darasi ya gabata a bayaninmu na arba'una hadis ah, bisa ga wannan dalili Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar mana da ayoyi da dama a cikin alkur'ani na tsare alkawari tsakaninmu da kafirai kamar misali suratul isra'i aya ta 34 suratul ma'ida aya ta farko suratul ra'ad aya ta 20 waɗannan duka ayoyi ne da Allah subhanahu wa ta'ala yake nuna muhimmancin musulmi ya zama mai tsare amana mai cika alkawari musulmi kada ya zama mai yaudara don haka in ka duba sahihul bukhari al-imam al-bukhari yayi babi babu ismi man qatala muahadan bi ghairi jurmi babin bayani akan zunubin wanda ya kashe kafiri da aka yi alkawarin zaman lafiya da shi ba tare da ya wani laifi ba a wannan babi ya kawo hadisin Abdullah bin Amr hadisi na 2995 annabi sallallahu alaihi wasallam yace man qatala muahadan wanda ya kashe kafirin da aka yi alkawarin zaman lafiya da shi lam yari ra'ihatal janna ba zai samu kamshin aljanna ba wa inna rihaha tujadu min masirati 40 am manzo Allah yace kamshin aljanna ana jinta daga tafiyar shekara arba'in wanda ya kashe kafirin da aka yi alkawari na zaman lafiya da shi wannan mutumin ba zai ji karshen aljanna ba musamman al-imam bukhari ya ba ya kawo wannan hadisi in ka duba sharhin ibn uh, hajar al-asqalani da yana wannan hadisi yana fathul bari mujallad na goma sha biyu shafin ɗari biyu da hamsin da tara man katala mu'ahadan wane ne al-mu'ahadu ibn hajar yace ce al-muradu bihi wanda ake nufi da cewa kafiri almu'ahadu man lahu ahdun ma'al muslimina shine kafirin da yake da alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da musulmi sawa'un kana bi aqdi jizya shin ta hanyar zai rika bada jizya ne kamar misali in yana karkashin mulkin musulmai kenan aw hudunatin min sultani ko sarkin gari da ya kudda zaman lafiya da wannan kafirin aw amanin min muslimin ko kuma wani musulmi ma a ko ina ya ba ya ba mu wannan kafiri amana to magana ta gashi. matukar kafiri na da fahimtar akwai amana tsakanin su tsakaninsa da musulmi wannan kafiri ta rayuwarsa haramun da idan aka kashe shi a halin kuskure to shi ma Allah subhanahu wataala yayi ya yi magana kai shine yace wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun na ɗaya fadiyatun musallamatun ila ahlihi idan a halin kuskure ka kashe kafiri wanda kafirin nan akwai alkawarin zaman lafiya tsakaninsa da musulmi sai ka kashe wannan kafiri to za ka biya diya wannan diya musallamatun ila ahlihi za a miƙa wannan diya ga danginsa in ji Allah subhanahu wa ta'ala wa tahriru raqabatin mu'mina sannan kuma za ka yanta baiwa mu'mina me ake nufi da za ka yanta baiwa za ka yi kafara shine yace fa in faman lam ce wanda bai samu baiwar da zai yanta ba fa fa siyamu shahrayn mutatabi'ain zai yi azumin watanni biyu a jere ashe kenan mutum ya kashe kafiri amma kuma zai biya diya kuma zai yi kafara wannan shine abinda akasarin malaman suna suke fahimta akai in ka duba littafin ibnu kudama al-mughni mujallal da takwas shafi na 400 yana cewa yajibu bi qatlil kafiril ma'muni sawa'un kana sinniyan aw musta'manan idan aka kashe kafiri kafirin da ya zama akwai alkawarin zaman lafiya ɗayan biyu ne ko dai wannan kafiri yana karkashin mulkin musulmai shi ake kira ahlu zimma waɗanda su ake kira ahlu zimma kafirai da aka kulla amana tsakanin musulmai da sun za su zauna a ƙasan musulmi su rika biyan haraji aw musta'manan ko ko wanda an bashi amana wanda an bashi amana shine an rubuta alkawari za a zauna lafiya da shi ibnu qudama yace bi hadha qala aksaru ahli ilmi wannan shine fatawar da akasarin malamai suke badawa wanda duk ya kashe kafirin da aka yi alkawarin zaman lafiya da shi to babu shakka zai biya diya kuma zai yi kafara illa dai diyar kafiri rabin diyar musulmi ne wannan ita ce fahimta mafi inganci amma al-imamu malik yana cewa la kafara ta fihi ba za a yi kafara ba za a biya diya amma ba za a yi kafara ba saboda me saboda Allah subhanahu wataala ya ce wa man katala mu'minan khata'an shi al-imamu malik ya dauko farkon ayan Allah ya ce fa tahriru raqabatin mu'mina mafhumuhu Allah kafara ta fi gairin mu'min saboda an fara magana da akan mumini wa man katala mu'minan khata'an wanda ya kashe mumini a halin kuskure kaga yana nuna idan mutum ba mumini bane babu kafara akan sa duk da cewa za a biya diya wa zimmiyu lahu misaq wa hadha mansuq yuqaddamu ala dalil al-khitab shine ibnu qudama bayan ya kawo fahimtar al-imam malik yayi martani akai yana cewa babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi magana a kan kafiri wanda akwai amana tsakaninsa da musulmi aka kashe shi a halin kuskure za a biya jiya kuma za a yi kafara wanda shi ne abin da ƙarshen ayar take shara shi sannan mu yi la'akari da cewa innahu adamiyyun maktulun zulman shi ma kafirin dan adam ne an kashe shi an zalunce shi ne bambancin sa tsakanin shi da musulmi fa wajabatil kafaratu bi qatlihi kal muslim saboda haka wajibi ne a yi kafara idan an kashe kafirin nan wanda akwai amana tsakanin musulmi da shi wajibi ne a yi kafara a biya jiya kamar a ce an kashe musulmi babu bambanci a tsakani amma kafirin da ya zama abokan abokin fada ne wannan ba a yin kafara a dalilin kisan sa ko ba a biyan diya ma a dalilin kisan saboda abokin fada ne Uh, akasari malaman tafsiri suna daukan wannan fahimta wanda galibin malaman sunna suka tafi akai sabanin fahimtar al-Imam Malik kamar misali al-Imam Tabari in ka duba tafsirinsa al-Jami' al-Bayan mujallad shafi na 43 da al-Imam al-Qurtubi al-Litafin tafsirinsa al-Jami' li ahkam al-Qur'an na biyar shafi na hakanan Ibnu Kasir yana tafsirin sa tafsirul Qur'an al-Azim mujallal nabi shafi 376 wato manyan malaman tafsiri sun tabbatar da abin da Ibn Qudama yake faɗa abin da akasarin malaman sunna suka ɗauka cewa in dai akwai alkawarin zaman lafiya tsakanin musulmai da kafirai sai a halin kuskure aka samu ka kashe wani kafiri ko ɗansa ko matarsa to za ka biya diya kuma za ka yi kafara in ka ɗauki manyan malaman tafsiri waɗanda ake nuna su da yatsa al-imam tabari al-imam al-qurtubi ibn kathir waɗannan gaba ɗaya sun tabbatar da lallai abinda akasarin malaman sunna suka tafi a kai wannan shine abinda ayar nan take karantarwa kamar yadda ibn jarir ya magana mai tsawo akai yana cewa ثم اختلف أهل التأويل في صفة هذا القتيل الذي هو من بين قوم من هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق a huwa mu'min aw an samu sabanin fahimta wannan bayani da Allah subhanahu wa ta'ala yayi inda yake cewa wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan wanda aka kashe din ya kasance yana cikin wata jama'a ne jama'ar da akwai alkawari tsakaninku da to shin wannan mutumin da Allah yake magana akai musulmi ne ko kafiri inji ibnu jarir an samu wannan sabani tsakanin malamai illa annahu dabimat qa'iluhu dinuhu fa qala ba'dhum huwa kafiru wasu suna cewa kafiri ne li'anna lahu wa liqawlihi ahdan tunda akwai alƙawarin zaman lafiya tsakaninsa da jama'ansa da musulmi fa a ada'u diyatihi wajibi ne a bayar da diyansa ila qaumihi zuwa ga jama'arsa lil ahdi allazi bainahum wa bainal mu'minin saboda alkawarin zaman lafiya da ke tsakaninsu da masu imani wa annaha malun min amwalihim wa la yahillu lil mu'minina shay'un min amwalihim bighairi tibi anfusihim al-imam tabari yake bayani akan sabani da aka samu na wannan fahimta inda al-imam malik yake da fahimta cewa ba a yin kafara saboda an kashe kafiri a halin kuskure ko da wannan kafirin kafiri ne na amana amma sauran malamai akasari suna cewa za a yi kafara a dalilin kisan kafiri matukar kisan nan an yi shi a halin kuskure sannan kuma za a biya diya yayi magana a kai ya ce to Allah subhanahu wataala shi ya karkasa mutanen nan a cikin wannan aya Allah subhanahu wataala da kansa ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun kaga Allah bai ce wa huwa mu'minun ba kama fil qasid min al mu'min wa al harb inda aka fara magana akan ayat wa man qatala mu'minan khata'an anan Allah subhanahu wata'ala ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum misaqun illa iyaka a tsakaninku da mutanen akwai alkawarin zaman lafiya kaga kenan ya nuna cewa waɗannan mutane ba musulmai bane وعلى المقصود منه وهو مؤمن فكان في تركه وصفه بالإيمان الذي وصف به كثيرين الماضي ذكرهما قبل don haka abu ne wanda yake fili in ka duba tafsirin ibnu sa'adi shi ma yana cewa wa amma idan kana ahluhu muharibina lana waɗannan bayanai da Allah yayi yayi ne akan kafirin da ya zamanto akwai amana tsakaninmu da su amma idan kafiri ya zama abokin fada ne kafiri ya zama abokin fada sai a halin kuskure musulmi ya kashe wani fala yastahiquna diyyata ba sa cancanta a ba su diyya dan ma abokan fada ne anna amwaluhum wa dima'uhum la hurmata laha da dukiyarsu da jininsu ba su da hurmi kafiri abokin fada ba shi da wani hurumi don haka idan an kashe shi a halin kuskure babu dalilin da zai sa a dauki diyya a biya ko ka aika fara waye wanda ake tafara a dalilin kisan sa shine kafirin da ya zama akwai amana tsakaninsa da musulmai kuma wannan amana ya kamata mu yi mu yi kyakkyawar fahimta a kanta muna tsanantawa alhali amana tana da sauki ita wannan amana ana la'akari ne da fahimtar shi kafirin matukar wannan kafiri yana da fahimtar akwai alkawari na zaman lafiya tsakaninsa da musulmai to magana ta kare da zaran ka kashe wani daga cikin waɗannan kafirai to za ka yi kafara kuma za ka biya diya ah, mas'ala ta biyu mas'ala ta biyu sau da yawa za ka samu mutum ya buge wani da mota sai ya gudu sai ya gudu ya ki zuwa ya binciki me ya auku bayan wannan hatsari da aka yi babu shakka ba karamar kasada da ce saboda Allah subhanahu wata'ala ta'ala ya saukar da aya musamman akan hukunci game da kisan wani in ma musulmi ko ko kafiri kaga anan ka'ida ne dole ne wanda ya kashe wani babu shakka sai ya mika kansa yana daga sharuɗa na tuba kuma ko da kisan nan na ganganci ne. ka'ida ce ka duba littafin al-Imam Shawkani Nailul Awtar mujallal na bakwai shafi na da 69 al-Imam Shawkani yace at-taubatu nafi'atu hahuna tuba a nan. tuba a nan da ake magana da Allah subhanahu wataala yake gafarta wa mutum saboda ya kashe wani hiya al-i'tirafu bil qatl inda al-warisi ba wai wanda ya yi kisan ya zauna a masallaci ya ce Allah ka yafe min na kashe wani bane kafin Allah ya karɓi tuban wanda ya yi kisa sai ya zo gurin masu gadon wanda ya kashe ya ce ni ne na kashe muku dan uwa ku yafe min wannan ita ce ka'ida saboda ka kashe mutum ka gudu bai mata so ba ka ce Allah zai gafarta maka in kana uwa shi aw sultan idan wannan da ka kashe yana da masu gado ka'ida ne masu gadon nan sai sun yafe maka kafin Allah gafarta ma idan kuwa ba yi da masu gado to sarkin gari saboda ka yi maka aji sarkin gari shugaban jama'a shi ke da ikon ya yafe ma sai ka kai kanka gaban shugaban jama'a in lam yakul lahu waris wan nadamu ala zalika al-fi'l a samu kuma kai nadama akan wannan aiki da ka aikata wal asmu ala tarki al-audi ila mislihi kai yunkuri akan ba za ka sake aikata laifi irin wannan ba to wannan ita ce tubar kisa wacce Allah madaukake yake gafarta ma bawa kai al-imam shaukani yace la mujarradun nadami ba wai haka kawai kana daki kai nadama abin da ka aikata wal azm bidun itirafin kuma ka kulla niyyar ba zan taba yin kuskure irin wannan ba biduni itirafin ba tare da ka kawo kanka ka gaya wa mutane kai ne kai wannan laifin ba wa taslimin lin nafsi aw diyati ba tare da ka biya diya ba in taraha mustahiquha domin lokacin da ka zo ka kawo kanka ni na kashewa ne kaga ka ba da kanka sannan sai ka nemi su yafe maka in ma diyar gaba ɗayanta ko kuwa a'a su yafe maka a su karbi diya saboda akwai akwai hukunci لأن حق الآدمي لا بد فيه من أمر زائد على حقوق الله idan aka ce kayi laifi wannan laifi da kai ma Allah akwai hakkin dan adam Allah ba zai gafarta maka hakkin dan adam ba sai dai ya gafarta maka hakkin da yake ka da shi wa huwa taslimuhu aw taslimu wa bihi ba'da al-i'tiraf bihi ka'ida ne sai ka mika kanka kafin tuba take inganta musamman in ta shafi mutuwa lazimal auda litahqiq dole ne in ka buge mutum da mota to ban mamaki saboda wasu ƙauyukan akwai rashin hankali da zaran ka zo din za su hallaka ka saboda haka sai ka gudu bayan ka gudu da abin ya ɗan lafa sai ka dawo kana bincike a garin tun da in ka dawo kana tambaya an yi hatsari ranar kaza haka ne eh da wani gida ne a kai ka a nuna ma kana da bincike har ka samu labarin inda wannan mara lafiya yake ko ko yadda yan uwansa suke amma dole ne sai ka kai kanka wannan shari'a ce in ka zo fatawa dai jina da 21 shafi na 385 wato hakki ne na waliyan mamaci wanda baya faduwa illa bi taslimil qatil nafsuhu lahu dole sai wanda ya kisa ya gabatar da kansa ga waɗannan dangin ba masajin wala ta cin mutawatu illa bi zalika tuba ba ta inganta sai an yi haka dole ne wanda ya kashe wani mutum sai ya tafi wajen masu gadon wannan ya ce ni na tari saboda akwai barnar da ya mutu. akwai taimakon da wannan mamaci yake ma yan uwa yanzu tun da ya mutu ba su samu wannan tallafi kaga ka cutar da su don haka suna da bukatar su sanka haƙƙin da Allah ya ɗora a basu kaga a basu wannan cutarwa da kai musu su ce sun yafi shi yasa Allah madaukake ke cewa illa an yasaddaku sai dai fa idan sun yafi kaga kenan kuce yana da damar ya yafe diyar da yake binta to idan mutum ya kyakkyawar tuba babu shakka malamai suna cewa ko da a ce bai kawo kansa din ba yana iya samun hali daga cikin halaye na rahamar Allah subhanahu wa a ranar tashin kiyama saboda labarin hadisin mutumin da ya kashe mutane ɗari ba ɗaya wanda ya tabbata daga bakin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma wannan mutumin ya samu tsira a wajen Allah amma wannan wato hali ne wanda yake malamai suke cewa ah, idan ana misali ba a kawo abin da ya danganci irinsa saboda Allah subhanahu wa ta'ala yana misalin rahamarsa ne rahamar Allah kuwa baka cewa ga inda za ta sauka idan Allah ya yi rahama ga wanda ya kashe mutum ɗari ba ɗaya ko ɗari ɗaya eh, eh, mutane ɗari kar ka yi mamaki Allah ya yi rahama ga wanda ya kashe mutum ɗaya rahamarsa ba sharaɗi ba ne ce ga inda za ta sauka ka duba majmu'u fatawa mujallal na 34 shafin 138 ah, wato dole ne kisa na kuskure dole ne sai an yi kafara a kai shekul islam yana cewa qatlul kafai la ji bufi illa diyyatu wal kafara wala isma fihi idan kisan kuskure ne shi dama wannan kisan kuskure ba a maganar neman yafewa saboda ai kuskure kai ba ganganci bane kisan kuskure in ma da mota ko da mashin ko da wani abu in aka ce wani ya yi kisa da kuskure kaga ba da gangan bane to dama ba shi da ma zai a wajen Allah saboda haka abu biyu ne yake kansa kawai daga diya sai kafara daga diya sai kafara don haka ko da shi kansa bai kawo kanshi ba idan aka samu ya wakilta wani wanda ya zo ya samu ganin dangin mamacin aka yi magana jiya ya biya kuma ya yi kafara ko ina yake ko da bai haɗu da waɗannan ƴan uwan mamacin ba bukata ta biya saboda dama bai musu laifi ba Allah ya sa gari bai musu laifi ba wanda ya kisa a halin kuskure bai yi laifi ba wannan hukunci ne da Allah ya dora masa ba wai saboda ya saba ma Allah ba don Allah baya kama mutum akan abin da ya aikata na kuskure wa amma al-qatilu amdan amma wanda ya kisa da gangan fa alaihi al-ismu wannan yana da zunubi saboda haka akwai hakki tsakaninsa da dangin wanda ya kashe fa idza afa awliya'uhu awliya'ul maktub aw akhadhu diyya idan yan uwan mamaci sun yafe ko sun karbi diyya lam yasqut bi zalika haqqul maqtuli fil akhirah duk da haka ba a cewa zai samu gafaran Allah sai an tashi a filin hisabi tsakanin shi da wanda ya kashe kuma akwai sauran magana kaga bayan a nan duniya idan mutum ya kashe wani musulmi da gangan zai biya diyya idan kisan ganganci ne babu kafara kisan kuskure shi ake maka fara za ka biya diya ka nemi gafaran Allah sannan ka nemi yafewa yan uwan mamaci to duk da haka kuma ba ka da garanti na cewar ka samu gafaran Allah saboda akwai sauran hitabi tsakanin ka da shi wannan mutumin a ranar tashin kiyama zai tashi yana rike da kai sai an tafi gaban Allah yana cewa a tambayi wani don me yasa ya kashe ni da haka kenan dole sai an koma an yi wannan hisabi a gaban Allah subhanahu wa lakin al qatil idan kasura hasanan shekul islam ya amma duk da haka idan mutum ya zama ya yi kisan ganganci ya kisa na ganganci ba na kuskure ba amma daga baya sai Allah ya rufe shi da shiriwa ana samu ire-iren su mutum a farkon rayuwarsa zai yi ayyuka da masha amma a ƙarshe kuma Allah ya shirye da shi daga baya ya zama to ya samu lada mai yawa shekul islam ya ce to idan aka tashi a gaban Allah ukhidha minhu ba'daha sai a ɗebi wani yanki na ladan wannan mutumi sai a bama ma yarba bihil maqtul shi wannan da aka kashe a bashi wani yanki na lada na wanda ya kashe shi aw yu'awwibuhu Allahu min indihi idza taba al-qatil tawbatan nasuha ko kuwa idan mutum yake kyakkyawan tuba to Allah subhanahu wa ta'ala shi da kansa yana fansan bawa a ranar tashin kiyama amma wannan rahama ce ta Allah ba ka dogara da ita Allah ya samu gani rahamar Allah tana watan komai ba shakka amma ba garanti ba ne cewa kana cikin su sai wanda tubarsa ta inganta to Allah madaukaki yana fansan shi da rahamarsa shi kansa ɗayan biyu ne ko dai a ɗaibo alkhairin wannan a wancan ko kuwa idan tubanka ta yi kyau Allah tabaraka wata'ala ya fashe ka wa qatilul khatwan shaykhul islam yace amma wanda ya kisan kuskure tajibu alaihi diyyatu wajibi ne ya bada diyya wannan diyya bi nassil qur'an wa ittifaqil umma ayar alqur'ani ta tabbatar idan kai kisa a halin kuskure zaka bada diyya sannan malaman sunna sun yi ittifaqi akai wa diyyatu tajibu lil muslim wal mu'ahad shekul islam ya ce diyan nan tana waje ba a bayar in an kashe musulmi ko kuwa an kashe kafiri matukar wannan kafiri akwai alkawarin zaman lafiya tsakanin gudu kama kad dalla alaihi alquran kamar yadda ayar alqur'ani ta ishara gare shi wa huwa qawlu salafi wal a'imma wannan ita ce fahimtar magabata na kwarai wannan ita ce fahimtar manyan malamai da aka yi a tarihin musulunci haka in ta duba littafin ibn qayyim jawziya al-jawabul kafi الجواب الكافي mujallar da farko shafin ɗari da arba'in da bakwai yana cewa a ta haƙiƙu fil masala annal katila ya ta'allaku ibn yace idan aka yi kisa hakkoki guda uku suna kan wannan kisa akwai haqqul lillah akwai haƙƙin Allah wa haqqul lil maqtul haƙƙin wanda aka kashe wa haqqul lil wali kaga haƙƙi uku kenan hakkin Allah yana cikin wannan kisa da aka yi akwai hakkin wanda aka kashe sannan akwai hakkin yan uwan wanda aka kashe fa idza sallama al-qatilu nafsahu taw'an wa ikhtiyaran ila al-wali idan mutum ya kashe wani da gangan sai ya kai kansa ya ce ni na kashe wani najman ala ma fa'ala saboda nadamar abin da ya aikata wa khawfan min Allah da kuma tsoron Allah wa taubatan nasuha da kuma fatan yayi kyakkyawan tuba saboda kai kanka shine kadai hanya da mutum zai iya samun kyakkyawan tuba tuba wanda ke da tsafta ka kai kanka shine babban ishara to da zaran ya kai kan shi gare su sakafa haqqullahi bi tauba idan yace Allah ka yafe min sai haƙƙin Allah ya sauka wa haqqul waliyyi haƙƙin wannan dangin mamaci shi ma ya sauka tunda ka kai kanka bil ittifaqi a ba wai don ka kai kanka shikenan ba me aka gudanar lokacin da ka kawo kanka sun ce ka ba mu diya to fa lillahi alhamdu in ka ba da diya aw sulhi aw afu ko suka ce mun yafe to kaga hakoki guda biyu sun sauka kenan ibn qayyim jawziya yace to kanka dauka kuma nan ma ka samu tuba wa baqiya haqqul maqtuli saura kuma hankin wanda ka kashe da shi kansa saboda ai ka hana shi ci gaba da rayuwa a duniya ka hana shi damar bautan Allah ka hana shi damar mu'amala da mutane da more ma ni'imar Allah subhanahu wata'ala a dalilin ka ya samu haramcin waɗannan abubuwa kaga kenan akwai hakkinsa ka cuce shi so anan kuma kenan babu mai ikon ya yafe masa hakkinsa sai da shi da kansa don haka dole sai a yi hisabi yu'awwiduhu Allahu anhu yawm al an abdihi ta'ib al-muhsin ibn qayyim tawziya yace to idan har ta yi kyau in dai kai kyakkyawan tuba to kar ma ka damu ana tashi a filin hisabi Allah zai canza wato hakkin nan da yake kanka ya ɗebo wani kaso na lada ya ba wancan wa wa Allah zai tada wannan da ka da kai da ka kashe ya sulhunta tsakaninku da kanka. Allah da kansa zai sulhunta tsakanin saboda me saboda kafin ka mutu ka nuna kayi nadama kuma kayi ayyuka masu kyau fala yabtudu haqqu hadha wala tabtudu tawbatu hadha hakkin wannan bai baci ba tubar waccan bata baci ba kaga kenan Allah ya sulhunta tsakani Allah ya daidaita su haka in ka duba a sharhul mumkin littafin ibn musaimin yana magana akan hukuncin kisa yace wal amdu fihi thalathatu huquqin idan dai kisan ganganci ne hakkoki guda uku ne suke kai ya kawo bayani irin na ibnu qayyim tawziya wannan yana nuna cewa shi dan adam babu laifin da zai yi ma Allah wannan Allah subhanahu wataala bai gafarta masa kai ba amma dai hanyar samun wani laifin tuba game da wani laifi tana zama mai wahala akan wata tuban amma duk da haka Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a suratul zumar aya ta 53 qul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim ibadiyal ladina asrafu ala ta'ala ya kira kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim kace ya ku bayina waɗanda suka yi marayukan su barna suka yi marayukan su ta'adi wanda ya kashe wani babu shakka ya yi marasa babban barna saboda hanyar tumanta tana da kunci amma duk da haka Allah ya ce la taqnatu min rahmatillah kada ku yanke tamanin samun rahamar Allah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zunubi baki daya matukar tuban bawa ta yi kyau wallahi magana ta kare innahu huwal ghafurur rahim wannan siffa ce ta Allah Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne saboda haka komai girman zunubi ka in ka in tuban ka ta yi kyau an gama matsala ta uku akwai waɗanda suke ganin kamar wai akwai ciyarwa idan an yi kisan kuskure babu ciyarwa yanzu cikin ayan nan da muka karanta akwai yadda aka ce za a ciyar da talakawa la ba Allah bai kawo magana ciyar da talaka ba saboda haka la ifama fil qatl in ka kashe wani da kuskure to magana biyu ce ko dai ka yanta baiwa ko ka azumi kwana uh, sittin a jere shi ne kawai idan ba ka da lafiya malamai suka ce to ana bin ka bashi ai ana fatan za ka warke ko nan da shekara arba'in ko hamsin in ka warke sai kai فللعلماء في ذلك قولان bi anna siyam yasbutu fi zimmatika hatta taqdiru عليه wannan shi da fahimta mafi inganci na akwai malaman da suke cewa idan ba za ka iya ba ta faɗi la hakki ne yake kanka ba a cewa hakkin nan ya faɗi sai ka mutu da wannan larura kuma ko da ka mutu da wannan larura wannan nau'in bashin azumi ana gadon sa don haka yan uwanka ya kamata su yi maka kafara ka duba fatawa lajna mujallal na 21 shafi 272 matsala ta hudu ita ce idan mutum ya kashe rayuka da yawa wani malami ya ce ai kafara dai kawai za ka yi in jiwa wanda ya ce kafara daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce man katala nafsan khata'an wanda ya kashe rai a halin kuskure man qatala mu'minan khata'an wanda ya kashe mumini a halin kuskure sai ya zama ka kashe muminai a halin kuskure ya akai kafara ta zama guda daya saboda haka idan mutum ya kashe mutane dari kafara sau dari zai mutumin da ya kashe mutane dari kafaransa guda ɗari ka duba littafin al-mughni mujallal na goma sha ɗaya shafin ɗari shida da talatin da ɗaya da fatawar lajina mujalladi na 21 shafin 352 saboda kowane rai yana da haƙƙi a wajen Allah don haka za ka yi azumin nan 60-60 adadin rayuka amma ba ka'ida ba ne ka jera su kana iya yin 60 sai ka huta sai bayan wata biyu uku kuma sai a dora ba dole ba ne ka jera sai ka gama su matsala ta biyar akwai waɗanda suke da kuskure suna ɗauka idan ya buge wani da mota a yanzu amma bai mutu ba take sai washe gari ya mutu ko bayan sati ɗaya ko sati biyu ko wata ɗaya ai ba za a yi kafara ba saboda ba take ba ne ya mutu ba ai dalilin wannan hatsari ne ya mutu matukar ciwon da ya kashe shi sababin wannan jinya da ya yi ne to babu shakka kafara tana nan ko da ba a take ba ne wannan yana cikin fatawar lantana mujallar na ishirin da ɗaya shafi na ɗari hudu da saba'in sannan matsala ta ƙarshe wanda bai zama sababi ba baya kafara wannan ita ce matsalar da ya kamata mu mai da hankali a kai saboda sau da yawa za ka samu mutum yana tsaye ne ma ya yi fankin din mota wani sai ya zo ya banke shi da mota shi da ya banke shi daga mota sai aka samu mutuwa sai aka ce kai din da kake tsaye aka zo aka buga maka mota za ka yi kafara wannan kuskure ne la yukallifu nafsan illa wusaha Allah baya kama rai da wani laifi sai idan wannan rai ya aikata wannan laifin saboda haka Allah ba zai taba dora maka laifi ba alhaji ka jawo shi ba wato kafara tana kan wanda ya jawo laifi ne kamar misali kana tafiya kana cikin tafiya wani mai mashin tayan mashin ɗinsa ya fashe ya zo kawai ya faɗa mu motar ka hau kanshi shi ya zo ya faɗa maka ka hau kansa ba mamaki garin kauce mar ma ka fada lambatu har kafar ka guda ta tare sai aka ce to za ka yi kafara na wannan mutumin da ya auka maka shi ya auka maka ya za a yi Allah ya kama mutum da laifin da bai yi ba a ga haka a ka'ida ya kamata ma yan uwan mai mashin din nan su gyara maka mota wanda shine ka'ida saboda mai mashin din nan ya cutar da kai sannan da ya mutu tunda ya mutu wannan haƙƙi na na magada sun biya sai dai in ka yafe Allah subhanahu wataala baya kama mutum da laifin abin da bai aikata shi ba amma sau da yawa zaka samu idan aka samu hatsari tsakanin mota da mashin ba a ma tuhuma mai motar ne kawai ya ganganci ko da mai mashin din ne yake da laifi shi mai motar na shi ke da laifi ko kuwa ka samu tsakanin mai keke da mai mashin zaka ga an fi rinjayar da laifi akan mai mashin saboda shi wannan mai kirki ana ganin wato eh, nashi abin hawan karami ne wancan shi zai iya sa wannan kuma ba haka bane akwai bukatar a samu tantancewa na waye mai laifi ya kamata a samu tantancewa waye mai laifi idan hukuma ta ce ga mai laifi to babu shakka shine wanda ka fara kike kansa Allah subhanahu wa ta'ala baya dora laifi akan abinda mutum bai aikata shi ba sai dai idan an samu tarayya wajen aikata wani laifi babu shakka laifin yana hawa kowa Allah ya sa albarka cikin abin da muka faɗa Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا